Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Laraba goma sha shida ga watan Nuwamba shekara ta 2022. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga muhimman kanin labarai. shugabannin kungiyar tsaron neto da kungiyar kasashen g7 mafi karfin tattalin arziki a duniya sun yi wani zaman gaggawa a safiyar yau laraba a gefen taron kolin kungiyar kasashe ashirin da ake yi a birnin bali don tattaunawa a kan batun fashewar da ta auku a gabashin poland a yau laraba shugaban kasar turkiyya rajab tayyip erdogan ya faɗi cewa ya yi imanin yarjejeniyar da aka cimma ta ba da damar fitar da hatsin ukraine ta tekun black sea za ta ci gaba da kasancewa har bayan wa'adin rana asabar tsohon shugaban amurka donald trump wanda yake amincewa da sakamakon zaben shugaban kasar da ya gabata ya sanar da cewa zai tsaya takarar shugaban kasa a hukumace kanin labaran kenan hukumomi a jamhuriyar Nijar tare da haɗin gwiwar majalisar ɗinkin duniya sun kaddamar da wani shirin ganin an samu ƙarin mata a fannonin tsaro da harkokin shari'a da masu kula da lamura ke cewa ba za a ce ba lalle sai dai maza kada za su yi aikin tsaron kasa dole mata suna da wurin suke aikin nan na tsaron kasa a fannin siyasa amurka kuma kamar yadda kuka ji a kanin labaran tsohon shugaban kasar donald trump ya sanar da niyyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasa a zaben shekara ta 2024 wani mataki da ya zama na ba sabon ba a siyasar kasar za ku ji abin da masu fashin baki ke cewa sai kuma shirin arewa a yau da ke haska fitila kan abin da ke ciwo yankin tuwa kwarya za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗanban ra'ayoyi da ko masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan ga maryam dauda da halin da duniya ta waye gari. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labara shugabannin kungiyar tsaron neto da kungiyar kasashen g7 mafi karfin tattalin arziki a duniya sun yi wani zaman gaggawa a safiyar yau laraba a gefen taron kolin kungiyar kasashe ashirin da ake yi a birnin bali na kasar indonesia don tattaunawa a kan batun wata fashewa da ta auku a gabashin poland da kasar ta poland ta alakanta da wani makami mai linzami da rasha ta kera lamarin da ta yiwu ya ruruta wutar rikicin da rasha ke yi da ukraine shugaban amurka joe biden ya faɗawa manema labarai bayan taron cewa mun amince mu taimaka wajen binciken da poland ke yi kan fashewar a wani yankin karkara da ke kusa da kan iyakar ukraine ya ƙara da cewa kuma zan tabbatar mun gano ainihin abin da ya faru a taron gaggawar da aka shirya cikin sauri shugaban amurka joe biden ya kira shugabannin kasashen Kanada, faransa jamus italiya japan netherlands spain birtaniya da tarayyar turai bayan aukuwar fashewar biden ya ce a yadda abubuwa suke yanzu ta yiwu ba daga rasha aka harba makaman ba a yau laraba shugaban kasar turkiyya rajab tayyip erdogan ya faɗi cewa ya yi imanin yarjejeniyar da aka cimma ta ba da damar fitar da hatsin ukraine ta tekun black sea za ta ci gaba da kasancewa har bayan wa'adin ranar asabar Erdogan ya faɗawa manema labarai a taron ƙungiyar ƙasashen G20 da ake yi a birnin Bali cewa ana ci gaba da tattaunawa a kan tsawaita yarjejeniyar. kuma yana shirin tattaunawa da shugaban rasha vladimir putin idan ya koma gida daga taron kolan majalisar ɗinkin duniya da Turkiyya sun cimma yarjejeniya da ukraine da rasha a watan yulin da ya gabata don ba ukraine dama fitar da hatsi ta tashar ruwan tekun black sea inda za a duba jiragen ruwan dakon a turkiyya ita kuma rasha za ta fitar da abinci da taki majalisar ɗinkin duniya ta ce kimanin tan miliyan sha 11 na hatsi da kayan abinci ne aka fitar zuwa ƙasashe biyu tun bayan da aka cimma yarjejeniyar tsohon shugaban amurka donald trump wanda ya ki amincewa da sakamakon zaben shugaban kasar da ya gabata ya sanar cewa zai tsaya takarar shugaban kasa a hukumaci wannan yunkurin na trump na zuwa ne kusan shekaru biyu bayan da ya karfafa gwiwar magoya bayansa akan kan su yi watsi da sakamakon zaben shekarar 2020 abin da ya haifar da mummunar tarzoma a ginin majalisar dokokin amurka a yammacin jiya talata ne tsohon shugaban ya ayyana cewa zai tsaya takara a ƙarƙashin jam'iyyar republican a zaben shekarar 2024 a lokacin da ya yi jawabi tsawon sa'a guda a gaban wani taron jama'a da ya gayyata a gidansa da ke mar lago a jihar florida trump ya caccaki gwamnatin wanda ya maye gurbinsa wato joe biden inda ya faɗawa magoya bayansa cewa gwamnatin ta lalata tattalin arzikin amurka ta kuma sa biranen amurka sun koma inda ake yawan aikata manyan laifuffuka da zubar da jini don sake maido da martabar amurka a daren yau ina sanar da cewa zan tsaya takarar shugaban kasa a cewar trump shugaba biden wanda ya kayar da trump shekaru biyu da suka wuce ya ce yana da niyyar sake tsayawa takara amma bai sanar da hakan ba a hukumace to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu buɗe taskar hotonin namu a jamhuriyar Nijar inda gwamnatin ƙasar tare da haɗin gwiwar Majalisar Ɗinkin Duniya suka ƙaddamar da kamfe na nufin ƙaddamar da wato yakin wato suka kaddamar da kamfen da nufin faɗakar da jama'ar yankin sahel akan buƙatar baiwa 'yan mata da mata damar shiga ayyukan tsaro da na alƙalan shari'a bayan la'akari da cewa ana samun karancin mata a waɗannan fannoni wakilinmu sulamun mini barma na ɗauke da ci gaban rahoton bayanai sun yi nuni da cewa yawan mata masu aikin alkalan shari'a bai fice kashi bakwai kacal daga cikin ɗari ba a nan nijar yayin da jinsin mata ke da kashi hudu da digo biyar daga cikin ɗari na yawan jami'an tsaron jandarma sannan an kesta kashi tara da biyu daga cikin ɗari a matsayin kason mata masu aikin 'yan sanda lamarin da ake ganin sa a matsayin wani babban tarnakin da ke haddasawa sha'anin tsaro cikas mafarin bullo da wannan kamfe da nufin cire dukkan wani mugun tunani da irin camfe-camfen da jama'a ke da shi a kan batun shigar da mata a wannan fanni komisayar zuwaira hausa ize ita ce shugabar kungiyar mata jami'an tsaron nijar kamfan ce na da mata daga barki su zo da karhi su shiga ayyukan nan na tsaron kasa tunda ba na aiki na maji kadai ne mata suna da wurinsu a cikin wa'annan ayyuka kenan uwaye su gane da aiki ne mai kyau aiki ne mai muhimmanci aiki ne mai daraja samun mata masu tarin yawa a ayyukan alkalan shari'a da na sha'anin tsaro wani abu ne da a ɗaya bangare ke da tasiri akan maganar kare hakkin mata saboda haka shugabar kungiyar ong fad mai kula da cigaban mata malama nafisa sa'adu ke daukar wannan kamfe da mahimmanci mata suna kokarin su tunda muna shiga kin eh, tilberi muna shiga kin tifa muna nan ga kani kakane suna nan ga tashi suna nan ga sensibilisation suna nan ga contribute kuma cikin education kin yara a ba mata hakin su tunda ki gaba eh, na kasa in ba a sa mata gaba da wuya a samu kin nasara tunda akwai mission da ana yi eh, na maintain de la paix ba a ba su dama su shiga kikin mission kin maintain de la paix mission de la paix kuma ba aiki bane na bindiga aiki ne da ana ta a kama ma wadansu kasa da suke kikin tashin hankali ganin yadda ake kallon ayyukan tsaro a matsayin wani fanni mai tattare da haɗura ya sa galibin mata ke ɗare-ɗaren shigarsa kwamisiyar zuwaira hausa ya ce na mai jan hankalin mata su cire irin wannan tunani daga kawunan su rayuwar ma duka hasari ne ai ba sai ana cikin aikin nasarar sauran kasa ko ina yake Allah ne yake sara mutum kenan mutum sa hankalin shi aiki dai aiki ne in za ka yi shi kai shi tsakaninka da Allah kuma Allah zai sare ka ba za a ce ba lalle sai dai maza kadai za su yi aikin saran kasa dole mata suna da wurin suke aikin na saran kasa kenan ya kamata su tashi da barki su ma su zo su sa hannun su da a samu a ci gaba tare a saran kasa tare da suke jagorancin bikin kaddamar da wannan kamfe ta haɗin gwiwar gwamnatin Nijar da Majalisar Ɗinkin Duniya ministar ci gaban matan Nijar Zainabu Alahure da jagorar tawagar jakadun majalisar ɗinkin duniya a wannan ƙasa louis aubin sun bayyana kwarin gwiwar cimma gurin da aka sa gaba sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida Malam Sule har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Maryam da ƙarin labaran duniya. A yau laraba wani kamfanin jirgin ruwan dako mallakar ƙasar Isra'ila ya ce wani makami mai linzami da aka harba ya taɓa ɗaya daga cikin jiragensa da ke ɗauke da mai a gabar tekun Oman. A cikin wata sanarwa, kamfanin Eastern Pacific Shipping ya ce makamin ya ɗan shafi gangar jikin jirgin ruwan, amma babu abin da ya samu duka ma'aikatan da ke cikinsa. Sanarwar ta ce rahotannin farko sun nuna cewa an kai harin ne a jiya talata da rana a kimanin tazarar kilomita 240 daga gabar tekun oman majiyoyin hukumomin kula da harkokin teku sun ambaci kamfanin dillancin labaran reuters da wani jami'in kamfanin dillancin labaran ap na cewa ana kyautata zato wani jirgin sama mara matuki ne ya kai hari kan jirgin A yau Laraba hukumomi a ƙasar Pakistan suka faɗi cewa 'yan bindiga sun yi wa wasu 'yan sandan lardi kwantan bauna inda suka kashe akalla 'yan sanda shida. Harin da aka kai da sanyin safiya ya faru ne a gundumar Lucky Marwat da ke lardin Kaiba Pakhtunkhwa a arewa maso yammacin ƙasar wanda ya haɗa iyaka da ƙasar Afghanistan. Jami'an 'yan sanda sun ce 'yan sandan da aka kashe na gudanar da sintiri ne kamar yadda suka saba a yayin da wasu 'yan bindiga guda biyu a kan babur suka harba motar 'yan sandan daga nan suka tsere hukumomin lardan sun yi allah wadai da haran suna mai bayyana shi a matsayin na matsorata kuma sun ce an fara bincike don kamo waɗanda suka kai shi prime Minista shabazz sharif ya yi allah wadai da haran yana mai cewa ta'addanci na ci gaba da zama babban matsala a pakistan a cikin wata sanarwa da aka rubuta a shafin twitter a yau laraba To gaida Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu rufe taskar rahotannin namu da batun siyasa Amurka inda kamar yadda kuka ji tsohon shugaban kasa Donald Trump ya sanar da niyyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasa zaben shekara ta 2024 wani mataki da ya zama na ba sabon ba a siyasar kasar. Man tambayi mai fashin baki kan harkokin siyasa Amurka Aminu Yakubu Lame wanda ya shafe sama da shekaru 30 yana sa ido a kan siyasar kasar. ya kuma bayyana cewa siyasar ta tsohon shugaban kasar ya tsaya ne a siyasance. a na farko dai wato ya fito jiya ba ta samun wato dan takara ya fito shekara biyu kafin a fara zaɓe ba da fada haka so da alamu ya fito ne donald trump ya fito ne faɗa saboda dalilai kamar biyu ko uku na farko ya ga wato ƙarfinsa a cikin republican party yana raguwa saboda daga kin ga wato zaben da aka sati da ya wuce mm. yawanci yan takarar da shi da kansa ya zaba ya zaura su kasa kan fatin dukansu ba da suka ci yawancinsu kusan dukansu wanda wato a states ɗin da ya mata ya saka su wato saboda yana ganin cewa states ne wanda kwa can baya bai ci ba yana so ya saka su kamar wato secretary of state wanda su ke kula da zaɓe wanda za su iya canza zaɓe za su ba za su iya cewa ba su yarda da zaɓe ba to dukansu ba wanda ya ci to hakan ya ba da karfi wa wanda dama suna cikin republican party da amma suna jin tsoron donald trump saboda karfinsa da mutane da suke gun bayansa yanzu wannan ya dan buda musu hanyar da za su samu wato su kushe shi su kuma nuna cewa ba sa bin bayansa tun da kin ga yanzu yawanci mutane da yawa wanda da ba su isa su ce komai ba wato su kushe shi. Akwai masu faɗin cewa shi ne sanadin rashin samun rinjaye a majalisar dattijan da a zaben rabon wa'adin da aka gudanar makon jiya. Haka ne saboda wato in kika duba wato 'yan takarar da ya saka mutane nan da ba su abin da suke yi ba ba su taɓa shiga siyasa ba kuma kamar dai harshen wakar yanzu jihar Georgia. kamar Dr. Old a jihar Pennsylvania. Mm. Mutane ne yawanci wato masu ra'ayin rikawu hakan nan wanda kuma ba su abin da suke ba. Kuma wato Amerika sun nuna 'yan Amerika sun nuna musu cewa ba ba Trump ba a nan suke ba su ba su sai irin wannan siyasa you know to shi yasa suke gani wato fada fada tsakanin su 'yan republicans suna faɗa da juna 'yan democrats kuma sun zauna ne kawai suna kallon su to ya kake ganin ya kake ganin waɗannan ƙararraki da bincike-bincike da ake gudanarwa akan shi trump ɗin da shi ma waɗanda ya shigar ya kake gani zai shafi wannan yunkuri nashi akwai ma masu faɗin cewa inda a ce ya ɗauke ra'ayin shi ko kuma sha'awar tsayawa takarar na shekara ta 2024 da waɗannan bincike-binciken da ba a yi ba. Aito, bincike-bincike ana yi ne saboda doka ne. Kin ga kamar wanda binciken da gwamnatin tarayya take ana bincike sai saboda ya ɗauki wato abubuwa takardun sirri daga white house ya kai shi gidansu ya kai shi gidansa kuma ba taɓa yin shugaban kasa da yake haka ba yawanci irin wannan takardun wato da na da za a nuna musu a musu bayani a shugaban kasa amma bai kamata ya ɗauka su ya a ciki ba to saboda haka ana tuhumarsa kan wannan yawanci wasu suna nuna kamar cewa yayi ne saboda wato ko a bar binciken ko kuma dan sanyi-sanyi da binciken amma kuma ko da dokan kasa ma ta ce za a iya sanyi-sanyi da wannan binciken amma a kan dan takara amma in kaman an yi kusa da zaɓe saboda kare ya zama da cewa a nuna cewa gwamnatin tarayya suna nema ne su bakanta wato dan takara musamman dan takarar da yake takara da shugaban kasa ko gwamnati mai ci. Yakubu Aminu Yakubu Lame wani dan Najeriya mazaunin jihar Ohio da ya shafe sama da shekaru talatin a nan Amurka. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. wasu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mijoyi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin Arewa a yau za mu sauka Bauchi, Arewa maso gabashin Najeriya. Don jin yadda wasu mata masu ƙwazo ke faɗakarwa ko tallafawa sauran matan Arewa su samu wa imma ilimi ta hanyar shiga makaranta ko su koyi sana'o'i irin na hannu. Hajiya Hafsat Muhammad da ke matsayin jami'a ofishin ma'aikata ma'aikatar gona ta tarayya da ke Bauchin ta duba yadda ilimi zai sauya rayuwar matan arewa zuwa tudun mun tsira. Daga nan za mu shiga cibiyar bunƙasa rayuwar mata ta rahama don jin yadda mata ke koyon sana'a. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Farko ga Hajiya Hafsat Muhammad wacce asalinta daga Bukur ne a jihar Filato. a daɗa waye musu kai ya mace ta san mahimmancin ilimi a gare ta akwai wani bayani da ake cewa idan ka ilmantar da ya mace kamar ka ilmantar da al'umma ne to sai a waye mata kai cewa idan ta yi wannan ilimin ba wa ita ba ne, har wa 'ya'yanta da jikokinta wannan ilimin duk zai taimake su su ci gaban rayuwarsu yana iya yiwa wasu yaran in an fidda su daga makaranta bisa wasu dalilai zai ga shi kenan su kam sun zauna kenan ba ci gaba da karatu ya tsaya daga nan eh haka ne wasu idan aka fitar da su akwai dalilai ne yakan sa a fidda yaro ba wai haka kawai iyaye dan yarsu tana makaranta su cire ta ta yiwu akwai matsalan iyayen ba su da karfin da za su ci gaba da tallafa mata ta ci gaba da karatu iyaye dole ne su cire 'yarsu a wannan dalili na biyunsa kuma wa'yansu iyaye suna jin tsoro kada su bar 'yarsu ta ci gaba da karatu ta janyo musu abin kunya sannan kuma ga al'adunmu al'adunmu na nan arewacin najeriya daman a da yara 'ya'ya mata daga sha uku ne ake aurar da su to akwai wa'yansu iyaye har yanzu wannan al'adan da shi ake tafi ba sa son 'ya'yansu su kai wa'yansu misalai na girman jiki suna ganin ta a gida. Ma'ana yana iya bayan an cire su ko kuma ya zama a dalilin cire su ko an aurar da su ko wani abu bisa wannan dalilan. Mm. Wannan auren ko waɗannan dalilan za su iya sa shi kenan karatun su ya tsaya daga nan. Eh to wasu it all depends in aka ba da su aure. Wasu mazan suna da karfin da kuma suna sha'awan kuma sun san mahimmancin ilimin ya mace sukan bayan auren sukan mai da ita kuma ta ci gaba da iliminta wasu kuma a gaskiya shi kenan ƙarshen ilimin laifin daga wajen mazan ne ko matan ne sun shanta ke kawai sun zauna a gida sun ɗauka dama abin da ya dace suna yi kenan a'a ba wai laifi ba ne ko kuma su sun shanti ko haka ne, kaga ba kowa ne ya san amfanin ilimin ya mace ba wasu sun san amfanin ilimin ya mace wasu kuma ba su sani ba ko na an ansa daidai eh ma'ana abin da nake nufi a nan shine eh. Eh, yana iya yiwa inda ta mace za ta faɗa wa mijinta ta gamsar da shi cewa tana so ta yi karatu to zai iya ba ta dama wani kuma ba mamaki ma mijin yake so ta yi amma ita tana ganin kai na ita wannan wahalar duka ba ta bukata to ita din kaga ko yadda na gaya maka idan namiji na da karfi ya ga zai iya sponsorin kuma ya san mahimmancin ilimi a wuya zai iya barinta ta ci gaba wayansu kuma 'ya'ya matan za ta ki saboda ba ta da hangen nesa ba ta san ni amfanin ma ilimin ba balle sai ta ta ki karatu zaman gidan zai fi mata haka amma nan gaba kuma za ta zo ta yi kuka da kanta saboda yanayin matsin rayuwa yanzu ba za a bar wa namiji shi kadai daukan ɗawainiyan cikin gida ba inda a ce ta yi ilimin ko da ma ba ta yi ilimin ta yi zurfi sosai ba ai akwai wayansu sana'o'i su hand skills da za ta koya ko a cikin gidan ko da bata ci gaba da karatun ba tana yi a cikin gida zai ɗaya mata kewa kuma zai rage mata wa'insu abubuwan da yau ta ce mai gida ba ni a ayi mun kaza za ta iya yi da kanta amma in ba ta yi ilimin ba gaskiya zai zo ya zama damuwa nan gaba zai zo ya dame ta kuma shi namijin ma nauyi zai zo ya mishi yawa yawanci ana kokawa cewa arewa ne ake samun mata ba sa shiga makaranta sosai a kudu maso gabas ba musamman nan kuma maza ne ba sa yin makaranta sai mata shin wannan aiki ne ina jin wanda ya fi karfin iyaye kawai zai shafi sarakuna gwamnati gwamnati da kowa da kowa domin tabbatar da cewa matan dukansu yadda maza ke karatu su ma suna yi. Eh a gaskiya kam a nan mu arewa mata ne ba sa son yin karatu shi yasa a ta nan arewa mu mata muna samun matsalan talauci a ta nan arewa. Mun gode Hajiya Hafsa. Ita kuma shugabar cibiyar bunƙasa rayuwar mata ta rahama da ke Bauchi, Mrs. Miriam Iliya. ta yi bayanin yadda mata ke shigowa cibiyar tasu don koyon sana'a kuma su zama abun koyi ga tsara a arewa makarantun da ake koyar da mata kaman college of education azare da na potiskum da na nan garin a kangere duk lokacin da ake tura mata domin su fita su koyi sana'a a rahama ake kawo su wanda ya koya kuma ya iya sai mu bashi satifiket in kana son keken ɗinki baka da kuɗi za mu saya maka mu baka a rance don dama muna ba da rance ne ma mata domin su yi sana'a kuna koya wa mata waɗanda suke makaranta da waɗanda ba sa makaranta su koyi sana'a saboda suna dogaro da kansu. Haka ne, don aikin gwamnati yanzu yana wahala. So muka ce ba dole ne don ka iya ilimi ka yi aikin gwamnati ba. Za ka iya yin aikinka ka dogara ga kanka ka taimaki iyalinka a taimaka maza kuma ko harkan cefene domin kina ɗinkin kuɗi ai in yau bai baki kuɗin cefene ba za ki iya saye ɗan kayan miyan ki girki ma yaran ki amma matsayin ki na wacce ta kware da hulɗa da mata a shin menene yake sa suke iya ci gaba da karatu har karatun su ma su gama sakandare har ma su iya wucewa mata fa sun fi maza daurewa ba a gane ba ne kawai kuma ba a encouraging matan ne kawai su yi amma idan ka lura mata in ka samu mata suna da hazaka wasu matan hazakan su fa ya fi namiji don ba su samu encouragement ba ne iyaye ba su damu ba domin an fi son haifuwa ɗa namiji a kan ya mace idan aka haifi mace dama to an ce wahala ta zo amma in an haifi namiji a an haifi mai gida sai ka gani a haifuwa ma ka haifi 'yan mata matanka guda hudu kana da 'ya'ya 'yan mata guda hudu 'yan maza guda uku za ka kwashi 'yan mazan nan ka kai su makaranta ka bar 'yan matan nan a gida dunwai su 'yan mata dunwai za su je gidan wasu ba za su taimaka maka ba amma wannan duka rashin sani ne in ka ilmanta mace ka ilmanta kamar duniya ne domin ya mace in ta samu ilimi wanda za ta taɓa rayuwansu ya fi namiji duk namiji kam shi kaɗai ne ai yi ilimi makan shi ne amma mace ga 'ya'yanta ga iyayenta ga surkwanayenta ga jama'a ga 'yan anguwa so arewa ba mu gane ba ne in ba haka ba matan nan su ne ya kamata ba su ilimi ma fiye da 'yan maza akan damun bi halin 'yan kudu ma don a kwanan nan naga 'yan kudu ne yanzu suke kokari su sa 'yan maza su je makaranta tunda su nasu sana'a ne mu kuma a nan 'yan mazan ne suke karatu matan ne aka bar su a baya amma mata ba abin bari a baya ba ne a ilimi wato yi abin da nake cewa cikin 'yan mata kalilan din nan ko wayanda suke zuwa makarantar mai kika lura da shi ne iyayensu ne suke dagewa su yi ko akwai koyon sana'a ko akwai abin da yake jan hankalinsu ne suke yin karatu eh wasu iyayensu sai su ce zaman gidan ya ishe su iyayen da suka gane kenan sai su zo nan su karbi fom su ce suna da 'yan mata a gida ba abin da suke yi sai barci wani ya taba ce mini 'yan mata guda hudu sai barci ya zo ne ya karbi fom domin su zo su koyi sana'o'i suka koyi sana'o'i 'yan mata budurwa ta girma to bata samu mijin ba balle ka aurar da ita yanzu mazan sun zama abin da suka zama na gari yana da wuya amma 'yan zaune gari banza suna nan ka auri yarka ka aurar da ita wanda sai kai ne zaka ba su abinci kullum za ta zo gida karban abinci zai yi ne to mazan ma yanzu sun fara ganewa sai su kama mana 'yan matan akan su koyi sana'a wani in sun koyi sana'a zai je saya keken ɗinki wasu kuma matan ba su da kuɗi sai mu ba su rance a nan sai mu saya musu keke su je ɗinki kuɗin da suke samu har su gama biya keke ya zama nasu kaga wannan ma mun ɗaga su kenan masu raro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako makon gobe in allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin a madadin muryar amurka ni nasiru adamu el hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya to Allah nuna mana mako mai zuwa malam nasir yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko sakon haɗin gwiwa ne da muka samu daga Baffa Haruna Bajoga da Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi. Kuka ce daina karɓar takardar kuɗin naira daga hannun manoma da ke biyan 'yan ta'addar eswap kuɗaɗen haraji da ƙungiyar ta sanar inda a yanzu take karɓar kuɗin sefa bai fa zo mana da mamaki ba domin kuwa su ma fa suna bibiyar lamuran yau da kullum. Sai kuma sako na gaba daga Mahmud Salihu aure na moda da ke jihar Zamfara. Kai kuma cewa kai hakika mun yi farin ciki da gagarumar nasarar da dakaran tsaron Najeriya suka samu akan 'yan ta'adda a yankin Anka na jihar mu ta Zamfara. Tabbas akwai buƙatar ci gaba da irin wannan samami a sauran yankunan jihar da suke fama da hare-haren 'yan ta'adda. Allah ya ci gaba da baiwa dakarun ƙasar mu nasara. Da ƙarshe kuma ga saƙon Sufiyanu Gumar zangon daura. Kai kuma cewa kai Assalamu alaikum VOA Hausa. Ziyarar da gwamnan Borno Baba Gana Umar Zulum ya kai wa iyalan CJTF waɗanda suka rasa rayuwarsu a yaƙi da Boko Haram tare da tallafa musu da ware naira miliyan ɗari uku domin ɗaukar nauyin karatunsu. Haka abin yaba masa ne. Allah Ubangiji ya saka wa gwamnan Zulum da alheri. Amin, sun amin. To madalla mun kuma gode da saƙonnin naku ku ci gaba da aiko da saƙonni. To a gaishe ki Hadiza shirin namu kenan a wannan zangon amma kafin mu karkare ga Maryam da tashi muhimman kanin labarai. shugabannin kungiyar tsaron neto da kungiyar kasashen g7 mafi karfin tattalin arziki a duniya sun yi wani zaman gaggawa a safiyar yau laraba a gefen taron kolin kungiyar kasashe 20 da ake yi a birnin bali na kasar indonesia don tattaunawa a kan batun wata fashewa da ta auku a gabashin poland da kasar ta poland ta alakanta da wani makami mai linzami da rasha ta kera lamarin da ta yiwu ya ruruta wutar rikicin rasha da ukraine shugaban amurka joe biden ya faɗa manema labarai bayan taron cewa ma amince mu taimaka wajen binciken da poland ke yi akan fashewar a wani yankin karkara da ke kusa da kan iyakar ukraine ya kara da cewa kuma zan tabbatar mun gano ainihin abin da ya faru a yau laraba shugaban kasar turkiyya rajab tayyip erdogan ya faɗi cewa ya yi imanin yarjejeniyar da aka cimma ta ba da damar fitar da hatsin ukraine ta tekun black sea za ta ci gaba da kasancewa har bayan wa'adin ranar asabar erdogan ya faɗawa manema labarai a taron ƙungiyar ƙasashen g20 da ake yi a bali cewa ana ci gaba da tattaunawa akan tsawaita yarjejeniyar kuma yana shirin tattaunawa da shugaban rasha vladimir putin idan ya koma gida daga taron kolin To masu saurare da kuma aka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai ku tare mu da karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi takwas da rabi agogon Ghana lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido. kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da facebook da twitter domin samun karin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci za ku kuma iya aiko da sakonni ta hanyar email a sashen hausa.voanews.com kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na intanet voa hausa.com yanzu a madadin sa'ida hamdom da ta hada shirin da bada umarni da maryam dauda da ta karanto labarai da dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga shirin alheri ke muku fata alheri sai can da yamma ku ji hadiza da sauran abokan aiki da wani sabon shirin.